Thank you. Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na guzurin hanya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. shugaba putin na rasha ya shaida wa macron na faransa cewa harin ukraine akan tashar nukiliya ta zaporizhia na da hadari a kasar habasha kuwa 'yan tawayen tigray sun ce a shirye suke su shiga tattaunawa tare da gwamnati a karkashin inuwar tarayyar afirka iran ta ce tana fatan tsagaita wuta a kasar yaman zai kawo zaman lafiya mai dorewa a kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke. shugaban kasar rasha vladimir putin ya gargaɗi takwaransa na kasar faransa emmanuel macron da cewa harin da ukraine take kaiwa akan tashar nukila ta zaporozhia na iya haifar da mummunan sakamako zaporozhia dai ita ce tashar nukiliya mafi girma a nahiyar turai kuma a cikin goma mafi girma a duniya sojan rasha sun kwace masana'antar ne jim kaɗan bayan da suka fara ƙaddamar da wani aikin soji a ƙasar ukraine daya daga cikin tsoffin kasashen tarayyar soviet tun a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ukraine da ta zargi rasha da adana manyan makamai a cikin masana'antar zargin da moscow ta musunta an yi talgudan wuta akai-akai a wannan masana'anta a cikin makonnin da suka gabata lamarin da ya haifar da fargabar yiwuwar afkuwar tashin sanadarai na nukiliya bayan da aka harba harsasai akan wurin kasashen ukraine da rasha dai suna zargin juna da kai harin putin ya ce kwararru na rasha a masana'antar suna aiki domin tabbatar da tsaronta sanarwar ta ce moscow a shirye take ta ci gaba da yin aiki da hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e domin cimma matsaya akan warware matsalolin da suke faruwa a cibiyar shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi lalin marhabin da sanarwar da mayakan 'yan Awari na yankin tigray na kasar habasha suka fitar kan shirin suna shiga shawarwarin zaman lafiya tare da gwamnatin habasha a karkashin ino tarayyar afirka bisa la'akari da cewa wannan mataki wata dama ce ta musamman domin kawo ƙarshen rikicin a cikin wata sanarwa da shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki fitar ya bukaci bangarorin biyu da su yi aiki cikin gaggawa domin cimma matsaya da kuma shiga tattaunawa kai tsaye a cikin tsarin da kungiyar tarayyar afirka take jagoranta wanda ya kunshi abokan hulɗar ƙasa da ƙasa da aka amince da su dangane da haka mayakan yankin tigray na ƙasar habasha a jiya lahadi sun bayyana cewa a shirye suke shiga shawarwarin zaman lafiya a kashin jagorancin tarayyar afirka wani mataki na kawar da cikas ga yiwuwar yin shawarwari da gwamnati domin kawo ƙarshen yakin da ake na tsawon shekaru biyu to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce iran din tana goyon ba tsage ta buɗe wuta a ƙasar yaman inda ya kira hakan a matsayin wani mataki na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wadda take fama da yaƙi babban jami'in diplomasiyyar na kasar iran da ya bayyana hakan ne a birnin tehran a ranar jiya lahadi yayin wata ganawa da muhammad abdulsalam kakakin kungiyar gwagwarmayar ansarullah ko kuma alhusi na kasar yaman wanda ya ziyarci iran din domin ganawa da manyan jami'an kasar amir abdullahian ya jaddada cewa akwai dangantaka mai zurfi ta tarihi a tsakanin iran da yaman yana mai cewa kasarsa a kodayaushe tana bayyana goyon bayanta ga bukatun al'ummar kasar ta yaman jami'in ya kuma bayyana fatan ganin an kawo ƙarshen har-haren da saudiya da wasu daga cikin ƙawanta suke kaddamarwa akan al'ummar kasar ta yaman ba tare da wani bata lokaci ba a nasa bangaren abdulsalam ya bayyana godiyarsa ga ƙoƙarin da ya ce kasar iran ɗin tana yi wajen taimakawa al'ummar kasar yaman sannan kuma ya yi wa ministan harkokin wajen kasar iran ɗin bita akan sabbin abubuwa waɗanda suka faru a ƙasarsa a cikin kwanakin baya-bayan nan a bangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid wadda take rike da kambun gasar la liga a ƙasar spain ta sake dawo da matsayinta na ɗaya a gasar ƙwallon kafan ta ƙasar spaniya wato la liga bayan da ta lalasa real maloka da ce hudu da ɗaya a wasan da suka buga a lahadi a mataki na biyar ma lokaci ta fara zura kwallo ta farko a ragar real madrid a cikin mintana na 35 kafin daga bisani 'yan wasan kungiyar kwallon kafan na real madrid suka zage dantse da suka ta kai kora babu gaggautawa kuma suka samu nasarar farkewa da zura kwallaye har guda hudu a cikin ragar real maloka real madrid ta saka kwallo ta farko a cikin mintana na 45 kafin da tafiya hutun rabin lokaci su kuma bayan dawowa hutu rabin lokacin ta saka sauran kwallaye a mintuna na 72 89 da kuma mintuna 90 real madrid dai ta daga zuwa maki goma sha biyar a saman teburin la liga maki biyu tsakaninta da abokiyar hamayyar ta wato barcelona wadda ta yi nasara a wasanta a ranar asabar yayin da ɗaya bangaren kuma ma'aunin maloka ya makale a maki na biyar a matsayi na goma sha uku To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan Hausa Radio Tehran. To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da yi dubi akan muhimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma yin bita a su. da kuma kallon su ta mahanga daban-daban. A cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne dangane da halin da ake ciki a masarautar birtaniya ba rasuwar sarauniya elizabeth ta biyu da kuma naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin ƙasar birtaniya wato charles na uku wanda kuma a wannan litinin ne ake gudanar da jana'izar sarauniyar ingilan marigayiya elizabeth ta biyu baya ga haka kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da ake gani a matsayin kalubale da yake a gaban sarki charles na uku wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. mutuwar sarauniyar ingila ya ɗauki hankula na al'ummomin duniya da dama musamman ma ganin irin rawar da ta taka a ɓangarori daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma kasancewar ta sarauniya wadda ta fi jimawa a ƙasar birtaniya wadda kuma take tasiri a kan ƙasashe da dama musamman ma waɗanda ingila ta rina ko kuma ta musu mulkin mallaka tsawon shekaru wanda aksarinsu sun samu 'yancin kansu ne a ƙarƙashin mulkin sarauniya elizabeth ta biyu sarki charles na uku wanda ya gaje ta akwai abubuwa da dama da masana suke ganin cewa suna a matsayin ƙalubale a gare shi musamman irin yanayin da siyasar ƙasa da kasa ta kasance da kuma irin rawar da ita kanta burtaniya take takawa a ɓangare daban-daban duk da cewa dai yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da ƙwarewa ta fuskacin sarauta ɗin kasantuwar cewa ya kasance tare da mahaifiyarsa tsawon shekarun da ta yi tana mulkin burtaniya elizabeth da uwarta margaret rose sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar zuriyarsu a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matuƙar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana da shekara shida elizabeth ta faɗawa wa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai ƙimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jin ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an ji daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya karama irinta an samar da ƙungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irin ta ta farko a fadar buckingham wadda kuma a kafa ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba ma'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta aure philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekarar ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaƙi na taba da yake a watan janairun shekara ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya ki bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan dai ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar da ita kuma wannan shine ƙarshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a kasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin sarautarta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk kuwa da adawar da firaministan kasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawansu shine karan farko wanda suka ga saroniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar saroniya ta birtaniya birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin nan na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dola birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta birtaniyan ta yi wata ziyara wadda ta da ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkinta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan kasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na burtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka haɗa da Indiya. elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an dai kisa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 ƙasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma ƙasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen 'yan siyasa da dama dai sun raga ganin ƙungiyar ta ƙasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar ƙungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani ɓangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren burtaniya a nahiyar faduwar tasirin karfin ikon burtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashagarwa na suez a kasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa kasashen renon burtaniya sun kasan katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wannan rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan ƙasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ruwa ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar makunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative dai ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai dai kawai bayan an yi ta tuntuɓar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniyar ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a birtaniya lord altrincham ya yi ta sukar lamarin sarauniyar da kuma cin zarafinta kalaman nasas dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yaɗa labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord alton hari inda magoya bayan daular suka tare shi akan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar ƙasar burtaniya. sun ɗauki saroniya da matuƙar muhimmanci kuma nuna goyon bayan su a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran ƙasar ta burtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa ƙwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa saroniya elizabeth ta kasa yin hakuri da ra'ayin riƙau na fadarta da haka saroniya ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martaba sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba su ta amince da shawararsa ta naɗa air of home a madadinsa sarauna dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta ga an tsame hannun sarautar kasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauniya dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargadi sannan kuma bayan haka ba ta yarda a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a kasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta baro ta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniya sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar ƙasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa sarki charles na uku ya karbi sarautar birtaniya a daidai lokacin da kasar ta shiga a cikin wani mawuyacin hali sakamakon matsaloli na siyasa da kuma tattalin arziki wanda hakan yana da alaka ne da abubuwa da suke faruwa a duniya musamman ma yakin ukraine wanda rasha ta fara kaddamar da ayyukan soji a cikin kasar tun a cikin watan fabrairun farkon wannan shekara baga kuma da matsaloli da suka biyo bayan annobar corona wadda duniya ta fuskanta wanda birtaniya ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke fama da wannan matsala baga kuma akwai batutuwa daban-daban waɗanda suke da siyasar ƙasa da ƙasa wanda suke a matsayin ƙalubale ga sarki charles na uku musamman ma kasantuwar birtaniya a halin yanzu ba ta ɗaya daga cikin mambobi na ƙungiyar tarayyar turai duk da cewa ya jaddada matsayinsa na bin tafarkin mahaifiyarsa tare da aiwatar da abubuwan da ta yi na salon mulki domin tabbatar da cewa Birtaniya ta tafi akan salo na sarauta domin tabbatar da cewa ya samu nasara a cikin harkokin mulkinsa. sa jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Yau na shigo filin ne don in tsokaci kan ziyarar da jagoran gwamnatin Burkina Faso ya kai a jamhuriyar Nijar. Kai gaskiya wannan ziyara ta yi kyau. Sannan haka nan muke son mu ga shugabannin kasashen Afirka suna tafiyar da mulki ma'ana suna tuntuɓar juna me ya kamata a yi don kawo ci gaba ga Afirka maimakon tafiya kasashen Turai. Turawa nan babu abin da za su ayyana mana babu abin da suke ayyana yana a ransu illa abin da za su ci gaba ba abin da za mu ci gaba saboda haka muna fatan shugabannin afirka za su farka daga dogon baccin da suke su dawo gida su kama tunanin afirka su su kama tunanin kasa su kama tunanin yankin su ma'ana dai ta dalilin wannan ziyara za a je hada yarjejeniya ci gaba zai rinka shigo sannan kuma idan akwai adalci cikin gudanar da mulki ba yadda za a yi sojoji su kifar da gwamnati saboda haka muna fatan wannan ziyara ta kawo armashi sannan kuma muna fatan wannan ziyara ta kara bunkasa hulɗar da ke tsakanin jam jamhuriyar Nijar da Burkina Faso fatan alheri ga kasashen mu nan guda biyu musamman Najeriya da Nijar mai magana da ZP Ibrahim rugar malam shagar gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin wato ainihin e, jajanta wa al'ummar ƙasar Burtaniya ko in ce Ingila e, da ma kuma ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka kamar irin su Najeriya bisa rasuwar wato ainihin e, sarauniya Elizabeth ta biyu da fatan Allah ya ba su haƙurin juna jure wannan rashi na ita wannan wato ainihin uwa ga duniya kuma mata wadda take mai farin jini a duniya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana kwamar Tilyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon tazgiya ga al'ummar masarautar Birtaniya baki ɗaya bisa rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth da aka yi a ranar Alhamis. Da fatan Allah ya bawa 'yan uwa da iyalan wannan sarauniya Elizabeth da aka yi rashi a duk faɗin duniya wannan hakika babban rashi ne muna mika sakon ta'aziyya ga dukkanin shugabannin kasashen duniya da fatan Allah ya bada haƙuri da dangana na wannan babbar rashi da duniya ta yi muna godiya rediyo BOHead jamhuriyar musulunci Iran mai magana kwamar Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya memba kungiyar muryar matasan Afirka ku tashi lafiya BOHead mun gode. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna godiya kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake son yi bisa babban taro ne na kasa wanda aka yi a nan jihar Agadez na da kwana biyu bisa ci gaban ilimi da makarantun ne na boko. A gaskiya muna da kyakkyawar fata bisa ga wannan taro na kasa da aka yi ya haifar da dami ido saboda a gaskiya ilimi ya taɓarɓare a jamhuriyar Nijar ya kamata magabata su kula da shi kwarai kuma su ingantar da malaman makarantun ne saboda duk yadda za a yi ilimi ya samu inganci sai an kyautata musu rayuwarsu saboda gaskiya gaskiya wasu tana cikin wani hali mushannin nan shi yasa ilimi ya dan ja baya kenan wannan taro muna fatan ya haifar da dami ido kai yanzu zaman to taro ne na a a shashaye wanda aka saba a cika cikar du a tashi muna kyakkyawan zato ya kamata abu abun wanda yake dalla dalla wadda aka ga shi saboda duka abubuwan da aka gaye yayi tsari mai kyau mai salaman wajen biye shi ne ya zama na sai a samu matsala gaskiya mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana Kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar Nijar. to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wani samame da yan sanda suka kai ofishin mai shiga tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da yan bindiga wato malam tukur mamu inda suka tarar da kudaden kasashen waje da dama da kuma kakin soja to da haka muke kira ga hukumomi da su bada da bincike dan kauce ma dokan nan ta wanda ya hana barci ka a tarar da shi ya bige kuma da gyangyaɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio VOH uh, sashen Hausa na Iran. yawani ne Malam Suleiman Ada a nan Maradi. garce maradawa kira na ga duka 'yan uwa na malumai wanda allah ya dora musu yawanin al'umma su san da cewa idan suna son karɓar wannan suna na al'ulama uwar satan biya'i to wajibin su ne su gaya wa mutane gaskiya ina kira ga su malaman da masu wa'azan da masu koyarwa su fahimci irin cin mutuncin da ake ma musulunci da musulmi a duniyar nan wajibin su ne su tsaya su nuna wa mutane gaskiya idan lalle suna so su karɓa wannan suna na su magadan annabawa ne domin su annaba sun zo sun tausaya ma al'umma ne sun ba da ransu sun ba da duke sun ba su komi nasu domin kubutar da al'umma daga halaka to haka ya kamata su ma su kasance assalamu alaikum wa rahmatullahi radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu tambare bari shugaba na fada mazajen daga nyame nija. to yan adawa mun ji an ce sun koma kwamiti na sasantawa wajen sama da shekara biyar ba su koma ba cikin kwamiti nan wata kalmar malam bahaushe to ba komawa ba a tsaya a sasanta a shirya a yi amma ƙasa aiki kula ganin cikin kasan mu yanda tashi hankali yake ba gabas ba yamma ko ina tashi hankali ne an an koma kwamiti na sasantawa a shirya a gyara a yi aiki na ƙasa allah dai ya ba mu sa'a da rabo mai albarka kuma 'yan adawa muna jinjina muku sosai sosai gaba dai gaba dai mu ta Nijar Allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin kasan mu da duk musulmai sunana Muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga mai Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana ba mai ɓaci daga nan zandar BOS Hausa. Zan yi dan tsokaci a game da shugabanninmu. To ya kamata 'yan siyasa da ku shugabanni da masu hannu da shuni ya kamata dan Allah dan annabu hanyoyin nan da suke a karere a lalace a ɓaci ya kamata ku duba ku gani ko dan ku kawai in kun tashi jirgi kuke hawa ku yi tafiya ku wannan jiha da wannan jiha da wannan jiha kawai shikenan kuna wacaka da kuɗin talaka ya kamata idan Allah dan annabu ku hudda siyasa a gyara hanyar zandar zuwa maradi ko daga maradi zuwa zandar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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Tokar da dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirma na safe.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 jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da har yanzu muna nan a wani fage mai muhimmanci fage na ilimi wanda a wannan fage muke kawo maganganu hadisai da ruwayoyi da kuma isharori da shiryarwa ta magabata dangane da ilimi da abubuwan da suka shafi ilimi domin mun yi bayani akan ilimi yana daga cikin mafi girman al'amura wanda mutum ya rike shi to wallahi ya riki guziri wanda zai kama turba ta kuma zuwa ga Allah da shi domin babu abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwarmu ta mu ta yau to kamar yadda muka saba yau ma muna ɗauki da wani hadisi mu fara da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin ya zo a cikin littafin kanzul ummal wanda a cikin hadisin yake cewa zallallahu ta'ala abdan illa hurrimal ilmu wato babu wani lokaci da za ka tabbatar da cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya kaskantar da wani bawa daga cikin bayansa, hatta sai ya ya haramta masa ilimi idan allah ya kaga cewa ya haramta wani samun ilimi bai samu ilimi ba to ayi wannan yana daga cikin alamomi na me na kaskantar da wannan mutum da allah yake kamar yadda kuma wani hadisin shi ma ya zo dai daga manzon manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa mastar zallallahu ta'ala abdan illa harrama alaihi ilma wal adaba wato ubangiji da ɗai bai taɓa ƙasƙantar da mutum ba face sai ya haramta masa ilimi ya kuma haramta masa dukkan wasu abubuwa na ladabi ladabi wato ka ga mutum ba shi da tarbiya ba shi da ɗabi'u kyawawa sannan dama kuma ga jahilci tattare da shi to wannan alamu ne na ƙasƙantar da shi da allah ta'ala yi a cikin wannan hadisi lallai yana da muhimmanci mu kasance masu lura da cewa ashe in ka ga mutum yana neman ilimi ya kama tafarki na neman ilimi kamar inda hadisai da dama suka nuna to alheri ne Allah yake neman sa da shi amma ga mutum ya kasance yana gujewa ilimi baya son sa ko yayi yayi ma wani lokacin ba don Allah ma mutum yake neman ilimi ba amma bai same shi ba aka hana masa ilimi to yana daga cikin wasu hanyoyi musamman da ilimi da wato al'amura na tarbiyya ita ba mai tarbiyya ba ba shi da kyawawan ɗabi'u shine duk abin da ka sani na munanan ɗabi'u yana ɗauke da su sannan kuma ga jahilci da tare da shi to wannan yana daga cikin alamomi na ƙasƙantar da shi akwai wani hadisin shi ma <clears throat> wanda yake nuni da irin wannan Uh, kamar yadda ya zo ibn abil hadid yana yin bayani dangane da wannan alamomi yake cewa ai ana magana akan alama wace irin alama ishe alama ta fushin Allah gabawa idan kana so ka ga wasu alamomi daga alamomin da su tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala yana fushi da bawansa sai yake cewa shi ne ubangiji ya fushi da shi ta hanyar ilimi hana masa ilimi ga mutum ya zama cikin jahilci ba ma ya son ilimi ba ya tashi neman sa yana ma yin gaba da ma wasu abubuwa na ilimi to wannan alama ce ta cewa lallai ubangiji subhanahu ta'ala ya yi fushi da mutum to wayannan hadisai da wayannan maganganu na magabata akwai darussa da dama a ciki ashe mutum ya kamata ya dinga tuhumar kansa ya ga ya ɗora kansa akan tafarki na neman ilimi ya riƙe ilimi a matsayin guziri wanda zai tafi ya kama turba ta koma zuwa ga Allah da shi ko ba haka ba matukan bai yi haka ba to tabbas yana cikin wata fagamniya yana cikin wani hali wanda ya kamata ya koma ya tuba zuwa ga ubangiji wa ta'ala sannan ya ɗauki kafarsa ya ɗora akan neman ilimi tun da dai waɗannan maganganu sun nuna mana cewa wato jahilci da kuma a hana wa mutum ilimi abu ne da yake nuna fushin Allah ga ɗan adam to ka ku a ce ka tafi lahira kana ɗauke da fushin ubangiji kaga wannan abu bai ba akwai wani hadisi shi ma daga dai manzo ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al'ilmu ra'asul khairi kullihi wato ilimi shi ne kan dukkan wani alkhairi wal jahalu ra'asu sharri kullihi shi kuma jahilci shine kan dukkan wani sharri wannan hadisin lallai lallai lallai kada mu samu shakku wannan magana tabbas haka take domin dukkan wani sharri da za ka gani tare da wani sharri daban-daban in ka duba za ga bai yi karatu ba za ga cikin jahilci ya taso yanzu misali a irin waɗanda ake kama waɗannan suna ainihin satar mutane su yi garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ai an kakkama wasu su da dama a nan hanyar a najeriya kenan misali a jamhuriyar najeriya hanyoyin da hanyar da ta tafi daga kaduna ta kama zuwa abuja an kakkama waɗansu daga cikinsu da ake hira da su sai ga su jahilai ne ta fitar rai sun ko ce musulmai ne su amma ba su iya karanta fatiha ba ko ya suke sallah wallahu alamu ba su iya sallan ba ba su iya ba su da komai na ainihin ilimi akwai waɗansu ma da suka dinga cewa wai ai suna zargi ne akan cewa ma an ƙi zuwa a gina musu makarantu a guraren su a ruga da suke zaune to kaga in da gaske ne wannan kin zuwa da aka gina musu ba a je an gina musu ba to kaga a sai gwamnatin ita ce ma ta kasance ummul aba'isin duk wa'annan abubuwan da suke domin in har aka haramta wa mutum ilimi ba a bashi ilimi ba ya zama cikin jahilci to gashi nan wannan hadisin mai yake cewa wal jahalu ra'asu sharri kulli ra'asin wato tushe da ko kuma ka ce kololuwan sharri kan sharri inda zaka mabubbugan sharri baki daya to babu wani abu wanda ya shige jahilci shi kuma alkhairi dama ko a cikin gida ne kaga wannan ya yi karatu ya nutsa a cikin karatu ya daɗe yana karatu ya kai wani matsuwa na ilimi za ga cewa duk alkhairai suna tattare da shi wanda kuma ya kasance a cikin gida din ko da ko uwa ɗaya uwa ɗaya suke kaga wani shi kuma dama kwata-kwata ya maki karatu ya ƙi komai na neman ilimi ya zama kurin shi dai gashi nan ci zaune to ko da sun girma wa'annan biyun sai kaga bambanci su sai kaga wannan yana kutsa cikin wasu ayyuka wadda an ka duwa ka tabbatar kamar sharri ne a ciki shi ko wannan za ga cewa alkhairai daban-daban suna tattare da shi saboda wannan ilimin da yake tattare da shi to wannan hadisi shi ma na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai hadisi ne wanda ya kamata mai tsokaci a ciki mu yi tuntuntuni a ciki sannan mu yi wani abu na riko da hadisin a aikace domin ya zame mana guziri a ranar kiyama ba ma lalle sai an je kiyama din ba a tabarkinmu a nan duniyar da muke kan hanya ta koma zuwa ga Allah duk kamar yadda muke ta bayani ne duk gaba ɗayan mu akan hanya muke ta kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to babu wani guzirin da za mu iya riƙewa a bisa wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga Allah babu wani guziri dangane da al'amuran mu fiye da wannan abu da muka riko da shi na ilimi to akwai ma wani hadisi shi kuma wato daga uh, ainihin na ganin daga imamu ali alaihi salam imamu ali a cikin wannan hadisi yake cewa an ciro wannan hadisi daga gurarar hikam yake cewa al'ilmu aslu kulli khairin masha Allah wato ilimi shi ne tushen dukkan alkhairi wato kaga wannan kwatankwacin wancan hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa aljahalu aslu kulli sharrin kuma shi jahilci shine tushen dukkan wani sharri wannan dama kun sani a maganganun imamai komai nasu na iliminsu sun shawo shi ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗayanmu ya kamata mu yi tsokaci mu yi tuntuntuni mu kasance masu ƙoƙari wajen aiki da waɗannan maganganu na magabata domin neman ilimi da kuma aiki da shi da kuma sa shi ya zama a gabanmu wato cikin dukkan wasu takallubat ɗinmu kai kawo ɗinmu to shi ne koren wani abu wanda yake mafi muhimmanci a cikin dukkan wani guziri da za mu iya riƙewa mu kasance tare da wannan guziri ɗin a wannan tafarki da muke kai na koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. to saboda lokaci bari mu tsaya anan sai allah ya kai mu wani ainihin shirin na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin da shirin guzurin hanya kenan to su kuma za mu kai ga shirin mana karshe shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar. A yau shirin namu zai dubi ne dangane da batun zaman da aka gudanar a wannan Asabar na shugabannin kasashen nahiyar Afirka a birnin Cairo na kasar Masar. inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi nahiyar da kuma fitar da bayanai kan matsayinsu akan abubuwa da suke gani muhimman kalubale ne a gare su wannan da shi ne abinda shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan na daban da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba mu hali da fatan masu za a biyu mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a wannan asabar ce shugabannin kasashen afirka fiye da 24 suka buƙaci maudatan kasashe na duniya da su tabbatar da cewa sun aiwatar da shirin nan na zuba magudan kudade domin yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma taimaka ma nahiyar afirka ta magance illa ta sauyin yanayi wanda aksarin manyan kasashen duniya ne suka haifar mata da hakan kasashen afirka waɗanda suka ɗora alhakin gurɓatar yanayi a kan manyan kasashen duniya sun yi kakkausar suka a kan taron da gudanar a makon da ya gabata a ƙasar new zealand wanda kasashen yammacin duniya suka ƙaurace mawa da dama daga cikin kasashen afirka dai sun bayyana ɓacin ransu a kan matakin da shugabannin kasashen turan suka ɗauka a wannan taro wanda aka gudanar a birnin cairo na ƙasar masar shugabannin ƙasashe fiye da 24 na nahiyar afirka sun tattauna batutuwa da dama bai ga batun yanayi da kuma yadda za a kyautata kaucewa abubuwa da hakan yake haifarwa sun kuma tattauna akan batun zaman da za a gudanar na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da ƙorafe-ƙorafe na nahiyar afirka da abubuwa da suke cima nahiyar to a ƙwarya wanda ya kamata a ce ƙasashen duniya sun mayar da hankali a kansu baya ga kuma wasu daga cikin shugabannin da suka halarci zaman taron sun gabatar da bukatu waɗanda za su taimaka wajen farfaɗo da ayyuka musamman ta fuskacin noma da kuma bunƙasa kamfani da suka durkushe a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar wanda hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikinsu ba tare da dogaro da ƙasashen ƙetare ba daga cikin waɗanda suka halarci taron da ya har da tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mon wanda shi ma ya gabatar da nasa jawabi a wurin da kuma bayyana cikakken goyon bayansa ga dukkanin matakan da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka dauka to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a makoyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni dai sun ce baya ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma ta aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanin da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su kauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka kauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zo ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai ta fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da neja bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alkalamma. wadanda fadar shugaban kasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 game da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da su sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki da mataimakin shugaban kasa din farfesa yami usufanje ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr usufanje a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington tuni aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka ko wani bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma fi ma najeriya wasu daga cikin sun abinda ake sa da shi ne bashin na dfc zai rage yawan basussuka kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan jama'a masu saurari lokacin da muke da shayar suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin na dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya